وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wani Allah godiya wanda ya ara mana rayuwa zuwa wannan yammaci na asabar 27 ga ramadan na arba'in. bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina Ɗaya ga watan 6 2019 miladiya muna roƙon Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan yammaci ya mana tsari da musibin da ke ciki insha'allahu za mu karkare wannan majalisi na tafsiri a yau kamar yadda ka sanar kuma har yanzu dai muna cikin suratun nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتظروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وبنجي سبحانه وتعالى ya ci gaba da at wato sharhi da kuma bayanan bayan dokoki da hukunce-hukuncen da wannan sura mai girma ta yi bayanin su tun a farko-farkon sura kamar yadda malam yake bayani a ta'aqibi na farko shine fatawa da suke yi dangane da al'amarin mata wanda dama da shi suratun nisa ita fara kuma dama jigon da surar take karantarwa kenan game da haƙƙin mata da kuma matsayinsu da alaƙar auratayya da dai sauran abubuwan da suka shafi rayuwar mata bayan da allah subhanahu wata'ala ya bayanin rashin halaccin yi wa mata tilas ko kuma gadansa ala tilas a ayar da ta gabata da nuna cewa dole mutum ya baiwa mace haƙƙinta na sadaki kafin ya aure ta gwargwadon matsayinta da kuma yadda ta dace ta cancanta haka kuma dole a tsaya tsayin daka wajen kula da haƙƙin marayu da kuma yadda allah ya ƙarƙare wannan aya da ƙaimi da tsokacin cewa duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana sane da shi to sai Allah ya ɗora cewa wa inim ra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan wata mace ta ji tsoron ko ta ji fargabar tawaye daga mijinta da suke zaune au i'radan ko ko tana shakkar mijinta zai iya watsi da ita fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi tsakanin wannan miji da mata su zauna suyi sulhu su fahimci juna inda wato za su iya haƙuri da juna da inda kowa zai iya sarayar da nasa haƙƙin da ya shafe shi musamman ita mace domin maimakon kowa ya kafe akan haƙƙinsa har a kai ga rabuwar aure to gara a sulhu a sasanta a fahimci juna wanda zai iya sarayar da haƙƙinsa ya sarayar a zauna dai a ci gaba da zama saboda illolin da ke tattare da rabuwar aure in bai zama dole ba to shi ne Allah ke nuna cewar babu laifi ga ita matar in ta ji tsoron mijinta zai juya mata baya koye mata tawaye koye watsi da ita da ta nemi su yi sulhu su sasanta sulhu mai kyau tsakaninsu Allah ce wa sulhu khair kuma yin sulhun da neman yinsa shi ya fi alkhairi fiye da a rabu baran-baran dutse a hannun riga wa uhdiratil anfusu shuh kuma dai wato galibin rayuka na ɗan adam an kimsa musu abin da ya shafi wani nau'i na son kai ko son zuciya ko rowa kowane mutum akan haƙƙinsa da kuma buƙatarsa za ga galibi yana da kafiya da rowa da kuma ƙin la'akari da haƙƙin wani musamman idan buƙatarsa za ta saraya wa in tuhsinu wa tattaku kuma idan kuka kyautata kuma kuka kiyaye dokokin Allah tsakaninku wa inna Allah kana bima ta'maluna khabira tabbas Allah dai ya kasance kuma bai gushe ba mai bin diddigin abin da kuke aikatawa ne ba abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala walan tastati'u an ta'dilu an nisa'i walau harastum ku mazaji da kuke da mace fiye da daya biyu uku hudu Allah ce ba za ku taba iya yin adalci tsakaninsu daidai wa daida ba walau harastun ko kun yi kwaɗayin ku yi haka ɗin ba za ku iya ba to amma fala milu kullal maili kada wato ku karkace dukkan karkata zuwa ga wani sashe na matanku fatazaruha kal mu'allaqa ku bar ɗaya sashen a rataye tamkar ragaya wa in tuslihu idan kuka kyautata ko kuka sasanta wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurar rahima tabbas Allah ya kasance mai yawan gafara kuma mai jin kai ga wanda ya tuba zuwa gare shi kuma ya kiyaye dokokinsa wannan aya tana magana akan abin da ya shafi musamman rabon kwana da sauran abubuwan da suka wajaba maza su yi adalci a kansu a tsakankanin iyalansu mata fiye da ɗaya asali lokacin da uwar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na na khadijatu bintu khuwailid radiyallahu anha ta rasu bayan alhini da juyayi da manzan Allah ya yi da kuma kasancewarta matarsa guda ɗaya tak gidan manzan Allah ya zama sai 'ya'yansa mata su zainab da ruqayya da sauransu sannan kuma a wannan shekarar da baffansa da yake ji da shi abu talib ibn abdulmuttalib shi ma ya rasu har ma manzan allah ya laƙana wa wannan shekarar suna da shekarar bakin ciki amal huzn to ganin yanayin da manzan allah ya shiga na damuwa sai sahabbai suka ga bai kamata annabi ya ci gaba da zama a matsayin gauro ba saboda haka suka dinga tunanin wa manzan Allah ya kamata ya aura to akwai wata ƙawana na khadija nafisa sai take bujurwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tayin mata guda biyu ɗaya gyatuma da yarinya gyatumar ita ce wa ha sauda ba saudatu ba saudatu in za ka wuce kenan man za ka tsaya sauda Eh. waɗansu bayan allah ne suke fito da wannan taɗin za a yi wakafi shanye taki saudatu bintu zam'a radiyallahu anha ita a lokacin tana zawarci kuma a ta musulma ce tunda a lokacin musulmin sai daidai to saudatu bintu zam'a duk da ta manyanta amma mace ce wacce take mai dattaku da kuma a kamala irin ta mata a gefe ɗaya kuma gana na aisha radiyallahu anha bintu abibakar ita ko a lokacin tana matsayi mai kama da na kwaila domin ba ta wuce shekara shida zuwa bakwai ba to haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya hada ya aure su ko da ke ita aisha bai ko aka yi a lokacin don ba aure aka yi wanda ta tare ka cukan a gidan annabuwa an yi abu mai kama da baiko amma ba ta tare ba sai bayan shekara uku daga wannan lokaci to ita saudatu ta tsufa suna da wanda manzan Allah yana haƙuri yana maleji lokacin da nana aisha ta tare kaga an shiga sabon shafi ko sabon babi to mu'amalar da alakar ai ba za ta zama daidai wa daida da gyatima 'yar kusan shekara 60 da kuma budurwa wace ko shekara goma sha ba ta kai ba na jin ko kai ne mu'amala ba za ta zama daidai ba ballantana annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta to ita saudatu sai ta fahimci cewa kamar ranar kwananta ko ranar girkinta manzan allah yana dan shiga takura da 'yan damuwa haka sabanin ranar kwanan na na aisha wanda yake cikin walwala da annashuwa saboda kamar da ya gaya wa ɗaya daga cikin sabansa da ya zo ya ce masa ya yi aure ya ce wa ka aura ya ce wata bazawa na aura wanzu Allah ya ce ayya ayya halla bikiran wata wa tula'ibuka wa tudhahikuha wa tudhahikuka ina ma budurwa ka je ka auro wacce za ku yi wasa ku yi dariya ku yi abubuwa da irin na wato yarinya shi shine da ya faɗi hujjar sai ce ya manza Allah an mutu an bar mun kannai mata wajen guda tara ina gudun na auro karamar yarinya ba za ta iya tarbiyyarsu ba shi yasa na auro gyatuma ba zaura manzo Allah ya ce a to kayi daidai ya sa musu albarka to da ituna na saudatu ta fahimci haka kuma har ma abin yi kamarin da annabi ya nuna zai iya rabuwa da ita to ne ta nemi sulhu ta ce dai maganar kwana ne ka hada da nawa kwanan da nan aisha din na bar muku <laughs> ba shi kenan ba a zauna lafiya to shi ne a nan allah ya goyi bayan abin da ita wannan baiwar allah ta yi kuma ta ce ita dai babban burinta ta mutu da igiyar auren annabi ta tashi cikin matansa na aljanna shine wa in muratun khafat min ba'liha nushuzan idan wata mata ta ji tsoron mijinta zai iya mata tawaye ko tutsu annushuz wato irin kuna zaman lafiya da mutum salin alin kawai sai botsari irin ka rasa kansa ka rasa gindinsa din shine annushuz wallati nushuza hunna ko fa'izuhunna hunna to kamar yadda namiji mace tana iya yin tutsu ga mijinta haka kuma miji ma yana iya yin tutsu ga matarsa to shine na Allah ke cewa in wata mata ta ji tsoron mijinta zai iya mata tutsu au i'radan ko kuma zai iya watsi da ita ma gaba daya fala junaha alaihi ma yusliha babu laifi ba aibu wato su yi sulhu su sasanta tsakaninsu ta yadda za su fahimci juna zaman auren su ya ɗore kowa da ka gani tsakanin miji da mata tare yake bai cika goma ba kowa haƙuri yake yi da abin da ya samu amma wani ɗan duniya sai ka ji yana ta lissafi wai shi yana son mace zanzan redimed mai kama kaza mai kama kaza mai hali kaza mai hali kaza sai wacce ta cika 100 degree centigrade to ba dai a duniya ba a duniya dai ba za ka samu kamar yadda kai ma haƙuri ake da kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah ya yafruk mu'minun mu'mina fa in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar kada mumini ya rika fusata ko aibata matarsa baiwar Allah mumina idan ya kyamaci wata ɗabi'a tata to ai zai gamsu da waɗansu ɗabi'un nata da dama kuma samun ɗari bisa ɗari sai a aljanna amma a duniya duk yadda ka kai da mutum tare yake bai cika goma ba dole wata ran sai ka ga wallansa sai dai an wa mutum hukunci bil aglab mai majority mai yafi yawa cikin ɗabi'u da halayen mutum idan kirki ne da kyautatawa misali cikin ɗari ya samu kaso saba'in tamanin to sai a kau da kai ko a jarraba dai mutum ya samu 80 ai ya tafi distinction ne ko excellent ko yawwa za a kau da kai daga sauran ashirin ɗin? to haka a ɗabi'u na mutane da halayensu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban jigon abinda ya baiwa iyaye wajen zabar wa eh, ah, su miji abu ne guda biyu idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wuju. addini da ɗabi'a su ake la'akari sai na ukunsu sana'a da mutum zai iya rike aure in aka samu waɗannan gwargwado shikenan sauran abubuwa haƙuri ake yi da nasiha da gyara kayanka to shi ne Allah yake bayani cewa idan suka yi sulhun babu laifi su sasanta wa sulhu khair kuma yin sulhu shi ya fi alkhairi min alfurka fiye da rabuwa wan nushuzu da tutsu wal i'rab da bijirewa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala. wato yake bayani a wannan aya cewa wa uhdaratil anfusu shuh wato an gina dan adam akan tsananin rowa da san kan tsiya idan akwai interest dinsa ko bukatarsa akan al'amari duk yadda mutum ya kai da tsoron Allah da salihanci da nagarta idan abu zai taba interest dinsa sai kaga galibi ya nuna son zuci ko kaɗai ne waɗanda suke sauka daga saransu su koma wato abinda Allah yake so da manzansa wannan shine zunzurutun imani cewa kunu qawwamina lillahi shuhada bil wa walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin ku tsaya tsayin daka bisa adalci da goyon bayan gaskiya ko a karan kanku ne ko akan iyayenku ne ballantana dangi wanda suke a can nesa kawai ka tsaya ka zama gaskiya ita ce kake goyon bayanta kuma ita kake karewa idan ka zama haka to shine ka zama cikakken mai tsoron Allah Allah sanya mu cikin su to kamar da Allah subhanahu wataala a wani waje yake cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an illa almusallin to haka nan wa uhdiratil anfusu shuh wato an gina zukata ko kuma rayuka akan tsananin rowa da san kai yi jubilat alaihi fa annaha hadaratu ko hadaratu la ta taghibu anhu المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح biha. abinda ake nufi gwari-gwari ita mace wacce take karkashin namijin da yake auren fiye da ɗaya da wuya ka ga wato ta sarayar da kwananta ga kishiyarta sai ɗaiɗai daga cikin mata waɗanda wato Allah ya musu baiwa da haƙuri da ya kana kamar yadda ita na na saudatu ta yi والرجل kadu يكاد يسمح iza a إذا أحب غيرها haka kuma namiji duk yadda ya kai da san matarsa ta gida idan ya leƙo wata ya ga ta kwanta masa a rai duk artabu da za a yi da ɗauki ba daɗi ta gidan nan ba ta isa ta hana ya auro wata ba ko da ita ce 'yar autan matan duniya son kowa ƙin wanda ya rasa to kowanne a nasa ɓangaren shine ma'anar wa uhudaratul anfusu shuh ita mace a ɓangaren haƙƙinta da kwananta ba dama ne shi namiji a ɓangaren in ya leƙo wata ta kwanta masa a rai to shi ma wato ba dama wa in tuhsinu ishratan nisa amma idan kuka kyauta zamantakewar ku da matanku wa tattaku aljawra na kuma kuka nisanci zalinta su fa inna allaha kana bima ta'maluna khabiran haƙiƙa Allah kasance wato mai bin diddigin abin da kuke aikata kuma zai muku sakayya da shi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku taba iya yin adalci daidai wa daida tsakanin mata ba walau harastun ko kun yi kwaɗayin yin haka amma kuma duk da haka fala tamilu kullal maili kada ku karkata gaba ɗaya dukkan karkata zuwa ga wani ɓangare na iyalinku fata zaruha ku yi watsi da ɗaya ɓangaren ku batta kalmu'allaka kamar ragaya lahiya ayyim wala za ta ba'al ku batta ku da ita ita ba sakakkiya ba zawara ba ita kuma ba cikakkiyar mai aure ba wa in tuslihu amma idan kuka kyautata wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah kuka nisanci zalunci wa inna Allah kana ghafurar rahiman tabbas Allah kasance mai yawan gafara mai jin kai an ce ba za ku taba iya yin adalci me hukuncin adalci tsakanin mata mai hukuncinsa suna ne ko wajibi ko farilla ko musahabi wajibi ya za a hada hancin tun da hadisi ya ce duk wanda ya karkata zuwa ga wata daga cikin matansa ya baɗayar ya mai da su mowa da bora ranar lahira zai tashi da shagidaddan jiki a rinar alkiyama a yawan alkiyamati wa shiqquhu ma'il idan adalci tsakanin mata wajibi ne kuma nan ƙur'ani ya ce ba za ku iya yin adalci tsakanin nasu ba ko kun so ku to ya za a wajabta wa mutane abinda aka san ba za su iya ba tunda ƙur'ani ya ce layu yukallifu nafsan Ina wusa ha wato kamar da aya ta faɗa farkon sura cewa fankihu ma qabalakum من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة كأولا أبندا يمكو دادي ku iya, na mata bibbiyu uku uku hurhudu amma idan kun san ba za ku iya adalci da daidaito tsakaninsu ba fawahida to kawai ku haƙura da guda ɗaya ai eh, an ma malakat aimanukum ko kuwa abinda hannayenku suka mallaka na kuyangi da sadaka a lokacin da ake da sadaka ko kwarkwara sai dai ka je kasuwa kai ka sayo kuyanga ita kuyanga babu dokoki masu tsauri a kanta kamar yadda yake a kan matar aure an gane ho yawwa ko da ke har yanzu wasu da cikin manya-manyan gidajenmu akan sami burbushin kuyangi ko bayi a bisa ra'ayin waɗansu malamai suna ga har yanzu waɗanda suke da tsatso da salsalar iyayensu bayi tun na dauri har yanzu suna nan wasu malamai kuma sun ce a tun da aka zo aka yarjejeniya tsakanin turawa da sarkin musulunci a tahiru ne ko wane ne cewa lallai a soke bauta a yanta bayan Allah to tun daga nan kowa ya yantu don haka babu sauran bayi dai ba wato yaƙi aka yi aka kama fursunonin yaƙi suka zama bayin ba sababbi fil ala kulli hal wannan hukunci ne mai zaman kansa ya duru ma'al illa wujudan wa adama amma dai abinda muke tsokaci a kai yanzu shine adalci tsakanin mata wanda yake da mace fiye da ɗaya wajibi ne adalci tsakaninsu amma nan da aya ta ce walan tastati'u ta tadilu ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba ko kun so ku yi haka abinda ake nufi ba maganar rabon cefa ne ake yi ba ba sautin uwar gida ko na amarya ake magana ba abinda ake magana ƙaunar zuci ko ka so ka daidaita yadda kake son uwar gida haka kake son amarya ba kai ba an gane yawwa yadda kake son delu haka kake son kande ko yadda kake son kande haka kake son gwamma ba zai yiwu ba ko da kwadin matan ka ne ko da duk kai ne ka gani kana so ka auro amma idan suka zo gida dole sai ka ji ka fi son kande akan delu ko ka fi son delu akan kandi to kada wannan soyayyar ta bayi zuwa ga yin rashin adalci kuma wajen mu'amala ta zahiri shi abin da take nufi duk wanda yake da mace fiye da ɗaya a yanzu haka a ransa ya san wace ya fi so eh. wannan kuma saboda dalilai ko dai na halitta ko na mu'amala waɗansu mata allah ya yi musu baiwa ta iya mu'amala da tarerayar miji da hidimta wa miji da tausaya wa miji da tattali da sauransu wasu matan kuwa aka san haka suke saboda tushensu da tarbiyyarsu ba ɗaya ba ne wata ta fito daga gidan tarbiyya gidan dattaku gidan wato karatu da sauransu dai wata kuwa ta fito daga gida garau-garau ta saba da talla tana kwaramniya tsakanin karti ita ce kango wajen burkila da lebura ita ce tasha faɗi can shiga can ita ce kasuwa ta saba da maza ba ta kunya su ta zama ballagaza gora gori gora sabo gora ɗan kano ɗan kaduna saboda haka da wannan da wacce aka killace ta te karatun addini te karatun zamani maza ma ɗarɗar take ta gansu da waccan da ta ya buɗe karkar kamar idan crb ko handa abin nan misali za ka zama ɗa ba za ka zama ba saboda haka idan aka auro su ko a gida za ka ga matsayinsu a wajen miji ba ɗaya ba ne wani kuma ya danganta da abin da yake burge shi a wajen mace wani kawai kyau yake bi saboda haka idan kande ta fi deli kyau sai ya kwallafa ƙaunarsa a kan Kande. wani kuwa kyan hali da ɗabi'a yake kallo ba ruwansa da kyalkyal banza wacce ta fi kyakkyawan hali da tausayi da tattalin gida da taimakon miji da tarbiyyar yara to za ta fi ta goma shi to amma duk da haka in an zo wajen rabo na zahiri to wajibi ne miji yi adalci tilkismati qismati ina a ina ake wato rabo na wajibi shine rabon kwana yadda za ka yi kwana biyu a wajen kan dai haka za ka yi kwana biyu wajen delu sai dai in akwai wani dalili na shari'a da zai rusa wannan tsarin to shi kenan misali kana da mace fiye da ɗaya kamanni kuma ba a gari ɗaya suke ba kuma rayuwarka ta fi yawa a wani garin to ba bai zama wajibi sai ka yi adalci wajen rabon kwana a nan kamar da a bujimin malami ibn qudama al ya kawo cikin almuguni da sauran littattafan fiƙihu cewa idan miji ya fi zama misali a Kano yana da wata matar a Kaduna to abin da ya kamata ya yi ya nemi ta kaduna ta taso ta dawo kano inda ya fi zama in ta ce a ita gaskiya ta fi jin daɗin zama a kaduna a batta a can sai ce to baki da haƙƙin rabon kwana wannan haƙƙin na ya saraya kawai sai lokacin da ya samu dama sai ya je can haka hukuncin ke a shari'a na fatan gane yawa amma idan zai iya yin daidaito misali in ma'aikacin ofis ne kwana biyar yana kano a weekend kuma sai tafi kaduna kaga ta nan tana da kwana biyar ta can tana da kwana biyu misali kaga wannan uzuri ne na shari'a amma suna zaune gida ɗaya gari ɗaya waje ɗaya ka fifita wannan a wajen kwana bai halatta ba sai da izinin wannan mukaddaru kan dai ba ta da lafiya ko tana al'ada kai kuma kana da bukata ga iyali shikenan ko ka nemi ta ara maka kwana ko a yi ciniki ta sayar maka kwana a eh, kwananta ne haƙƙinta ne amma kuma ba ta da lafiya amma ita na na sau da gaba ɗaya ka cokan ta sadaukarwa da na na aisha kwanakinta kaf ta ce ita dai babban burinta ta mutu a matsayin matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa Ah, don haka wannan shine a dunkule abinda waɗannan ayoyi guda biyu masu girma suke bayani to sai Allah yake cewa in ya tafarraka idan kuma wato alaƙa ta su kurkuci tsakanin miji da mata har ta kai su ga rabuwa abinda ba a so ko kamar ya zama dole shine mafita allan da ya halatta aure shi ya halatta saki idan an bi dukkanin matakan nan guda hudu fa'izuhunna wahjuruhunna wadribuhunna wa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha duk waɗannan ba su yi aiki ba to shi shikenan sai a zo ga abin da ba a so wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi idan suka rabu Allah zai gama kowa da rabansa kowa daga falalarsa ya sake hada shi da abokin arzikinsa wa kana Allahu wasi'an hakima kuma dai Allah ya kasance wato mai yalwatacciyar falala ga bayinsa kuma hakiman gwani wajen wato hukunce-hukuncensa da dokokinsa wa hada ta'aqib ala saltatin rijal fi awwali sura min qawlihi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wannan ƙarin sharhi ne da fashin baki na abin da ya gabata a farkon wannan sura na yadda Allah ya ɗora jagorancin mata a wajen maza a gidan aure duk yadda mace ta gawurta ta tumbatsa ko ya sarkin duniya ce to mijinta dai shine oganta shine mai gidanta shine alhajinta shine excellency dinta. dole ko da mijin nata shi kuma gyartai ne ko lebura wanda yake rayuwa shajarar majara don haka wajibi ta yi masa biyayya da bata saba wa Allah ba amma idan suka rabu to Allah zai gama kowa da gamansa ko da rabansa a matukar sun ji tsoron Allah sun kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وبنجي سبحانه وتعالى نتشي bayani cewa walillahi ma fi samawati wa fil ard duk abin da ke cikin sammai da kasai mallakar Allah ne halittar Allah ne kuma kayansa ne ah, saboda haka ba wanda ya isa ya masa shishigi akan halittarsa da kuma kayansa walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum haqiqa mun yi umarni mai ƙarfi ga waɗanda aka baiwa littafi gabaninku ku musulmi kenan wa iyakum da kuma ku kanku din mun yi muku umarni da cewa an taqullah ku faji tsoron Allah ma'ana ku kiyaye dokokinsa kuma ku nisanci uqubarsa wa in takfuru idan ko kuka kafircewa Allah kuka yi wa dokokinsa tutsu fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard to fa tabbas ku kwanda sanin cewar duk abin da ke cikin sammai da ƙasai na Allah ne halkan wa mulkan wa abida halittarsa ce mulkinsa ne sa ne saboda haka kafircin ku ba zai cuci Allah da komai ba wa kana Allahu hamida Allah ya kasance mawadaci ga barin halittarsa hamidan wato shayabo abun godiya ta kowace fuska wannan taqibi yana bayani akan muhimmancin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da nuna wa ɗan adam cewa ba shi da wata martaba ko ƙima a wajen Allah da ta wuce tsoron Allah tsoron Allah maganin wayo Allah duk wanda ka ji yana wayo Allah to galibi bai ji tsoron Allah amma duk abin da kullu ma laisa lillahi akhiruhu inna lillahi duk abin da ka ji ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ba ji tsoron Allah ba galibi galibi musamman abinda mutum yake da wato sababi a kansa sannan kuma tsoron Allah nan shi ya daga martabar annabawa da manzanni ya kusanta su zuwa ga Allah shi Allah ba shi da alaka da kowa in banda wannan addinin alaka ce ta bauta kuro wanda ya fi bauta masa ya fi jin tsoronsa shi ne ya fi kusanci da mutunci a wajensa inna akramakum inda Allahi atqakum saboda haka wato Allah yake sanar da al'ummar manzan Allah cewa da ku da waɗanda suka gabace ku an yi muku wasici an yi muku umarni mai ƙarfi cewa ittaqullaha ku ji tsoron Allah me tsoron Allah wani malami yake cewa na'a. kamashin fauka ardi shauki ya ma yara tsoron Allah kamar mutumin da yake keta gonar tsidau da wato kaya ko ba shi da takalmi yanzu misali a nan a ce caba-caba yake da kaya ana so ka ƙetara ka wuce ba takalmi don Allah ya tafiyar ka za ta kasance da takunka hmm? sai sanda da inda za ka sa kafar kyas kyas kyas sai ka duba to wannan shine tsoron Allah ma'ana a wannan rayuwar akwai kaya da tsidau kala-kala wanda in baka yi hankali ba shaidan ya dana maka tarkonsu don haka wajibi ka yi kaffa-kaffa shaidan yana da tarko kala-kala kalalib wato a sharak yana da tarko kala-kala amma manya-manyan tarkon shidan guda shida ne wanda yake dana wa mutum in ka tsallake wannan ya dana ma wannan ka tsallake wannan ya dana da wane da wane shirka ko kafirci shine tarkon shidan na daya abinda shidan yake matukar buri ya ga ka mutu kana shirka ko ka tafi lahira da kafirci saboda ya san jahannama ko burki ba idan allah tsare ka daga wannan sai ɗana maka tarko na biyu shine mai Ka kaba'irul zuru manyan zunubai shan giya ne kisan kai ne zina ne liwatsi ya tabbatar ka tafi lahira da wasu daga cikin waɗannan Allah kiyaye idan Allah ya tsallakar da kai daga wannan sai ya naɗa maka tarko na uku shine mai tarkon bid'a musamman in ya ga kai ɗin mai san addini sai ya dana maka tarkon bidi'a saboda ya san duk aikin mai yin bidi'a ba za a karba ba mutum ya ɓata lokacinsa shekaru aru aru yana ta abu da sunan addini amma kuma bugi ba giro yake yi zero wala Allah ba zai karba ba ba ruwan Allah subhanahu wataala kamar da manzo Allah yake cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aiki da sunan ibadar Allah ba mu muka sa shi ba Allah ya yi watsi da aiki komin wahalar da ka sha kuwa shedan yana murna da bid'a fiye da yadda yake murna da mai shan giya saboda mai shan giya ko mai zina ya san tabar gazaki kuma watakila ma yana Allah Allah ya sa ya tuba amma mai yin bid'a a ganinsa bautar Allah yake yi saboda haka kullum ƙara dilmiya yake cikin bidiya me yin sabo in kai man nasiha watakila ya gode maka ya ga kai masoyinsa ne amma mai yin bidiya fa zai ɗauke ka kai makiyinsa ne kuma ya dinga jayayya da tankiya da musu ko to sharrin bidiya kenan yadda shedan yake cusa wa dan adam bidiya shi mai yin bidiya wato ya rena Allah ya rena manzan Allah ya nuna Allah da annabi wasu iya ba da haka Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday lawa rasul kada ku sha gaban Allah da annabi kullum ku tsaya a baya sai sun ba ku command to shedan yana dana wa mutum tarko na bid'a idan Allah ya tsallakar da shi sai ya dana masa tarko na gaba sagairu dhunub kanana ƙananan zunubai mutum ya zauna ya ta kalle kallon banza ya zauna a bakin titi kaji yana cewa bari mutum ya baiwa ido abinci ko bai san cewa guba yake cusa idan nasa ba wannan ya fito tun daga farkon titi ya kura masa ido in ya juya baya haka koko ya zauna ya ɗauko wannan shaɗaniyar na'urar waya musamman wayoyi manya-manya smartphones za ga mutum zai kalli yadda yake so kana kallonsa wato ya sun kuyar da kai kamar yana daukan darasu dan duniya shi ta za ke tafka. wallahi tallahi shi kadai sai ga yana dariya ko yana kuka ko yana abubuwa dai haka babu abin da ya kai shedancin waya a yanzu ko kwamfuta eh, wato iblis ya tsaya ya taimaki wanda ya kirkiro waya sosai duk da cewa silahun zu haddain ita waya kamar wukar sarkin fawa ce ko ina kaifi ta yanki kashi ko ta yanko tsoka ya danganta da yadda kai amfani da ita Tama amma dai wato sharrin da ke cikin waya ismuhuma akbaru min naf'ihima da waya da kwamfuta sharrin da ke cikinsu yana da yawa dan kam za a iya raba aure ta hanyar waya ko da ba sai kun yi meeting point da mace sannan za a aika aika ba yanzu mace tana ɗakin mijinta tana kan gadon mijinta za ta rika chatin da kwarto ko dadaranta ko ba ka bane watakila ma iblis ya sa ta ɗauki hoton sassan jikinta ta aika masa daga nan a meeting point ta hanyar waya ko kuwa mutum ya buɗo phonographic site wato shafuffuka waɗanda suke ɗauke da abubuwa na batsa ita kallo ita kallo ita kallo da dai sauran tarkacen tsiya to duk wannan suna buƙatar tsoron Allah wattaqullah duk wanda ji tsoron Allah Allah zai sanya mafita to shi dan yakan ɗana wa mutum tarko na sagair ƙananan zunubai manzon Allah sai ya siffanta su kamar kirare yanzu idan ayar yana tafiya na mutum dozin ɗaya sai madugu ya ce a ya da zango a yi girki a yi kalaci amma ana buƙatar kowa daga cikin dozin ɗayan nan ya je ya kawo kirare guda ɗaya nawa kenan ai sun isa sanwa yawwa to kamar yadda kirare sha biyun nan za su iya haɗa wuta ganga-ganga to haka ƙananan zunubai idan sun haɗu wannan yau kai daya gobe kai daya jibi kai daya kana gaba matsala ba komai idan suka hadu sai su yi wa mutum bugun falon daya idan Allah tsare ka daga sharrin kananan zunubai shedan ya ga Allah ya gajiyar da shi ka tsallake tarko na daya ka tsallake na biyu ka tsallake na uku ka tsallake na hudu to musamman idan kai din mutumin kirki ne mai amfanar da al'umma ko da karatu ko da dukiya ko da mulki ko da wata dama tarko na ƙarshe da shidan zai ɗana maka shine wato character defamation personality assassination sai ya ƙoƙari sai shafa maka baƙin fenti haka cdd haka sadada kawai sai cinna gaba da ƙiyayyarka a zukatan gama garin mutane waɗanda suke yin hukunci ba tare da bincike ba su ɓata ka daga an yi maganar ka shi ka yi wannan kaza kaza kaza wannan tarkon shaidan ne tunda dai Allah sa ka gagare shi to bari ya tarwatsa mutane daga gefen ka. kamar yadda duk waɗannan abubuwa Sheikh islam Ibn al-Qayyim ya kawo cikin littafinsa Ighathatul Lahfan da kuma al-Fawaid misali haka kawai baka san hawa baka san sauka ba sai ga mutum yana gaba da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon victim na wannan ka duba dai kin hali na manzan Allah da iya makwabtaka da iya mu'amala amma me faru sai da aka tarwatse daga gindin manzan Allah aka ce mawaki ne aka ce makaryaci ne aka ce mai tabin kai ne mai halinka duk aka tarwatsa mutane ta amma daɗin abin in dai ka tsaya wa gaskiya ko an tarwatse sai an dawo kai dai ka tsaya ka yi domin Allah waɗannan su ne tarkon iblis da yake yaƙar mutum to wannan tarkon na ƙarshe ibn al-qayyim ya ce bakin rai bakin fama har abada Ba ka san hawa ba ka san sauka ba yanzu misali ka ɗauki a zamanin yau malam bakar gumi mujaddidul qar wanda ya jaddada sunna da addini a wannan ƙarni. ka dubi duk wanda ya san malawakar gumi in kana neman waliyin Allah sak wato samahatu sheikh ga nagarta ga takawa ga ilimi ga kyauta ga gudun duniya duk wanda ya san mala kamar yadda dan masanin kano Allah ji kansa yake wa malam gumi shaida ya ce ko ka ƙi aƙidar malam ba ka ƙi halin malam ba kamar yadda mawaƙin hausa yake cewa an ɗau girma an bai habu mu je mu ga alƙali habu ko? ai eh, wai habu bawan allah wanda baya cewa babu sai dai taho in baka in baka yaron mala misali to amma duk da haka menene ba a gaya wa mala abokar goma a ce gumi gunguman wuta ko musamman wata fatawa da yi a 1980s farko-farko da yake cewa muhimmancin siyasa ya fi na sallah aka dinga masa ruwan kaula sun ana gumiki kaji gumi gunguman wuta ya kuma ya ce siyasa ta fi sallah walillahi ma fi samawati wa ma fi al abin da ke sammai da kasai na Allah ne wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya zama wakili wanda yake mai shaida akan dukkan komai na يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا in ya sha idan Allah ya ga dama yuzhibukum sai ya tafi da ku gaba ɗaya ayyuhan nas ya ku mutane wa yati bi akharina yazo da waɗansu daban ba ku ba wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai cikakken iko ne akan haka kuwa ko kun yadda ko baku yarda ba man kana yuridu sawabad duniya duk wanda babban burinsa da manufarsa wato sakamako na duniyan nan fa inda Allah sawabud duniya wal akhirah da sakamakon duniyar da na lahira duka a wajen Allah suke wa kana Allah sami'an basira kuma Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai ji mai gani na gaba daya saboda haka wanda babban burinsa duniya shikenan Allah ya ga dama sai ya bashi duniyar wa ma lahu fil akhirati min nasib amma ba shi da ko sufana rabo a lahira wanda ko lahira ce a ransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa man kanati dunya hammahu farraqa Allah shamlahu wa ja'ala faqrahu bayna ainihi wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanati al-akhiratu hammahu jama'a Allah shamlahu waja'ala ghinahu fi qalbihi wa tathu dunya wa hiya duk wanda Allah ne a ransa kuma lahira ce babban burinsa sai Allah ya kimtsa masa al'amuransa sannan ya sanya masa wadatar zucinsa sannan duniyar ta zo ta inda baya zato baya tsammani wanda ko duniya ce babban burinsa sai Allah ya tarwatsa masa al'amuransa, ya sanya masa talaucinsa da maitarsa a kan idansa sannan duniyar da yake ta haƙilo ba zai samu ba sai wacce aka rubuta masa saboda haka wannan allah ya karkare da jan hankalin bayi dangane da muhimmancin ikhlasi da kuma nufin allah subhanahu wata'ala da neman gidan lahira kuma da haka muke karkare wannan majalisi insha allahu abinda muke daidai allah ya ba mu lada an da muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ibadunmu ya jikan magabatanmu ya shari shugabanninmu ya cika mana da kyau da imani kamar yadda na faɗa insha Allahu wannan majalisi daga yau ya tafi hutu idan yanayi ya kama mu ci gaba da shi bayan sallah ko da yake muna da darasi na ma'idatul qur'an inda muke koyar da kira'a da tajwidi da tafsiri ko tarjama duk asabar da kuma sauran darsa da ake gudanarwa insha Allah ta'ala fatanmu na ƙarshe ubangiji ya kawo wa musulmi ɗauki da kuma maganin fitintunu da suka zama ruwan dare a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi mu yi amfani da kwanakin da suka rage na wannan wata mai albarka mu yawaita addu'a saboda in dai Allah ya kimsa wa bawa addu'a to yana so ya amsa masa bukatarsa babu abin da yake da girma a wajen Allah kamar addu'a la ya yaruddul qada illa addu'a ba abin da ke takawa kaddara Allah birki ya canza kaddararsa sai addu'a bala'i zai tawo gadan gadan zai auka maka idan kana zuba addu'a sai addu'a ta tashi sai ta tare shi kamar da yadda idan an harbo misail, samfurin su cat za a tada wato ta hanyar rada da sauransu a tada abinda zai tare shi a sama ya dagargaza shi to haka ake tsakanin addu'a da bala'i duk da cewa Allah ya rubuta kaddara komai to amma addu'a tana iya canza kaddara Allah da tasbihi annabi yunus alaihi salam ya gaya mutanensa ga azaba nan gadan-gadan har sun fara ganin gajimari ya danno garinsu kuma suka lalibu eh, annabi yunus suka rasa shi dattijansu suka ce wai ina mai wa'azin nan ne wanda ya ce shi annabi ne aka ce yau kana kaza ba gan shi ba suka ce to wallahi maza-maza ku fita ku tuwa zuwa ga allah saboda da al'umma da tewa annabi tutsu aka nemi annabi aka rasa to halakakkiya ce suka fita suna ta tuba allahu mun bi ka allahu mun tuba muna yara idan ana neman ruwa masu bori suna yi suna kiran dan sarkin ruwa halilu ba mu ruwa halilu mai rigar ruwa halilu mai wandar ruwa halilu muka muna Allahu mun bika Allahu mun tuba Allahu ba mu geran mu ya kone mai war mu ta yaushi Allahu tuba haka to suka fito dai suna ta tuba kawai sai suka Allah ya kadar musu da wannan masifar Allah ya ce falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu shi ma annabi yunus din yana can a cikin kurkukun da Allah ya adana shi a cikin kifi a cikin teku a cikin alhud ina jin musulmin kifin nan jibgegi wani eh, ko dolphin yake ko shark aha ashe dolphin shi shi musulmin abin nan ne shark ne dan ta'adda ko yawa to well wani jibgegen kifi babu kamasa. in ane maka bayanin halittar alhut wallahi za ka girmama Allah idan ka ji wani irin kuka da yake yi a ruwa sannan wato nauyinsa ya kai ko tan goma sha biyar ne tan ba ba ba kilogram ake magana ba tan eh oh, abinci ne tan kilo goma sha biyar ai tan wai to haka dai idan ya numfashi ya burtsu ruwa sai ya gigita wato tekun da take kewaye da shi to a nan dai allah ya yi wa annabi yunus wajen zama ban da al'amarin allah sai allah duk addu'ar annabawa za ka ganta mustahil abu ne wanda yake impossible a tarihin duniya duk mu'jizar annabawa abin da ba taba yi ba ka taba ganin wanda ya shiga teku cikin kifi ya fito a tarihin duniya ha ka taba ganin inda aka yi ruwan na kafin annabi nuh ruwa ya mamaye duniya kowa ya mutu su kuma Allah ya tsirar da su ka taba ganin inda aka daki kogi ko teku da sanda kawai ya sandari ya kekeci mutane suka bi suka wuce sannan bayan sun gama wucewa da waɗannan suka biyo bayan su kuma ya haɗe su ruwan da ya san sandare wa waɗancan yanzu suka tsallake suka je tudun mun tsira shine kuma ya dilmiyar da waɗanda. to haka addu'a take shi yasa Allah ce falaula annahu kana min musabbihin wallahi ba dan ya zama cikin masu tasbihi da addu'a ba lalabisa fi batnihi da ya zauna a cikin wannan kifin har abada amma kaga addu'a yadda ta canza kaddara Allah saboda haka babu rago sai wanda ya kasa addu'a to lokacin addu'a ne mai ta addu'a najeriya ba ƙaramin ƙasa ba ce wallahi su turawa sun yi bincike sun ga babu ƙasar da allah ya zuba wa ni'ima human resources da natural resources kamar najeriya babu shi ya sa wancan kafirin dan magaru shugaban koriya ta kudu ne annan mai askin na irin na ifritu ya eh, eh, tare shi ko kin jun'un ko wani ne kwanan da yake cewa wai both nigeria and ghana need to be recolonized ya ce give me one year to recolonize nigeria and ghana wai yana ba a bashi shekara ɗaya tak ya sake wa nigeria da ghana fasali ya ce suna da komai amma corruption da hadama da handama da babakiri sun su kurkuta waɗannan ƙasashe ya ce da za a samu shugabanci nagari da najeriya sai ta yi wa kowace ƙasa fintin kau ya ce amma 'yan najeriya ba abin da suka sani sai sai da maganin gagai da kuma jaraba san mata wallahi haka ya ce <laughs> to haga wato shahida shahidun min ahliha to in muke addu'a su iyayenmu su firimiya su tafawa balewa sun yi abin da ya kamata amma tun ba su je ko ina ba wai kamar misali an haife mu a gida daya muna 'ya'yan wa da 'ya'yan kani mun taso muna gasa ta wato neman arziki da gina daula iyayen mutum ba su je ko'ina ba sai waɗancan suka yi makarkashiya suka kashe namu iyaye muka taso cikin maraici su kuwa suka girma da nasu iyayen har wato da jikoki da kakanni don haka suka yi mana fintin kau sannan bayan sun kashe namu iyayen mu ɗin ma ba kyale mu kai ba amma da mun taso da namu iyayen na asali ai da wani zancen ake ba wannan ba wallahi tallahi da wani zancen aiki nawa ne kasashen da najeriya ta yi musu sanadiyar arziki da bunƙasa irin su uganda murtala shi ya jagoranci samarwa uganda yanci irin su liberia sojojin ecomoc irin su sierra leone ga nan irin su wato ga nan irin su afirka ta kudu su namibia su angola ga nan daga najeriya aka ɗauki wato irin kwakwar manja aka kai malaysia yanzu malaysia ina jin ita ce ta ɗaya a wajen samar da kwakwar manja a duniya kaf kuma shine kashin bayan tattalin arzikin malaysia da 'yan najeriya suke tururuwa suke sha'awar zuwa can ko da karatu ko da business abu dai tak amma mu dalar gyaɗan ma da aka samar da abin da aka tono man fetur ɗin ma an rushe noman gyadar babu cash crops a yanzu arzikin da ke ƙasa na noma da kiwo yanzu an rushe noma tushen arziki to kiwon ma saboda makida da makirci sai ɗan ƙabilar tibi sai ya rikida ya sami 'yan shara ya samu abarkada ya samu ɗagaggen wando ya samu sanda ya furtandin dan fulani ne amma kuma da ak-47 da bindiga mai jigida sai je sai buɗe wuta a kan yan daga nan sai a shafawa dan fulani mai kiwo cewa ya zo yana kashe a yi tabalo koko cewa dole a yi doka a hana kwararar makiyaya an rushe noma shi ma kiwo yanzu ƙarfi da yaji ana so a rushe shi a lalata shi domin a kassara a rusa tattalin arzikin musulmi hausa fulani abinda za su iya su shigo ka ji kasuwar da wanau ka san dai mafi karshen sana'a shine arkomanci ko to ka je kasuwar da wanau sai ka ga okeciku ko okadibo dan banza shine babban arkomi a kasuwar da wanau ko ko dukanci ka je wato karofi kowane karofi ka sai ga dan china dan dugui-dugui din nan ya zo yana satar fasahar yadda ake rini da yadda ake abin nan dukanci next da ya je china sai ya sanya oda sai a sayo sai a zo da shi daiwa sai a karya kasuwar dukawa da marinanmu da sauransu haka kowa abin da ya shalli mutanenmu Allah sauwaka muna amfani da wannan dama ne Allah godiya da ya ara mana rayuwa muka ga farkon wannan wata gashi kuma yanzu yana ban kwana Allah maimaita mana Allah karbi ba don ya yafe mana kurakuranmu haka muna godiya ga 'yan uwa da suka tsaya tsayin daka ba dare ba rana wajen halartar wannan majalisi duk da cewa jaririn majalisi ne da yawa mutane sun fi sha'awar su je gawurtaccen majalisi inda 'yan binni suke cincirundu da sauransu da sauransu za ka ga watakila ba alfahari ba karatun da mutum zai karu da shi a gurare irin wannan ya ninninka inda yake haƙilan yana ga ana dandazo to amma da yake ɗan birni yana da yayi galibi kamar yadda aka san a yan birni kullum abubuwansu mafi yawa yayi ne kurum da kuma goodwill abin da ya suna ya shahara za a ji a rediyo a haska a talbijin sai ga ana rububi ai an haska ni yau wallahi na ganna a wajen abin nan kaza da kaza to haka to duk da haka dai waɗansu bayan Allah sun tsaya ba dare ba rana tunda muka fara wannan majalisi da su muke yi wane musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi Ah, Allah kuma ya ƙara musu kwaɗayi kamar yadda muka sha faɗa wannan majalisi yanzu muke ƙoƙarin gina shi da taimakon Allah shi kuma gini ba kowa ke iya yi ba amma kowa yana buƙatar gini kuma da ƙarfin Allah da taimakonsa wannan waje Allah zai kai shi duk inda ba a zato ba tsammani mu dai mun fara kuma na imani a shekaru biyu baya ba wanda ya taba zaton Allah zai kawo wannan waje ya kawo matsayin da yake ciki saboda haka duk wanda yake da wata dama da zai ba da gudunmuwa ya kansa dashin gata kofa buɗe take ko ya kawo kayan aiki ko ya zo a nuna masa abin da ake bukata ba mu damu a kawo mana kuɗi ba a kawo mana kayan aiki ko a zo mu nuna abinda muke da bukata a yi ga masallaci nan kusan alhamdulahi mun yi kaso 50-60 cikin 100 sannan akwai ajujuwan makaranta wanda target ɗinmu Allah da tun daga primary har ya zuwa junior senior da kuma tashiyari duka nan kuma muna da tsarin yin uh, library da kuma guest house da clinic duka sannan kuma da shagunan da za su tallafi wannan masallaci saboda haka aiki ne ga garimi shakundum ah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wanda ya sha'awar ya zo ya sanya adashin gata ya shiga cikin tarihi maraba lale muna maraba da shi wanda ko yake ganin bata lokaci ne ko bata kudi wasu resources to dama a tafi ka same mu kuma tafi ka gan mu kuma da taimakon Allah da dafa wasa za mu tafi ko da sa hannun mutum ko babu amma dai kofar mu abu da take duk wanda ya ga zai taimaka insha Allahu muna mara balale nan kuma ina amfani da wannan dama wajen miƙa godiyarmu da addu'ar mu ta fatan alkhairi ga ubanmu mai girma a babba unguwar jigir ya kokari a madadin mai garin kawaji da shi ma yakan zo ya zauna tare da 'ya'yansa a akalla ya ba mu kwarin gwiwa saboda haka muna godiya muna addu'a Allah ya kara lafiya Allah kuma ya sa a mizani da sauran bayan Allah da suke ba da gudunmuwa ta kowace fuska duka Allah ya saka kowa da alkhairi Allah kuma ya sa a mizani sallu ala nabi karim sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid kamar yadda malam yi bayani mana addu'a muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko bisa wannan ni'ima da ya mana tun daga fara wannan majalisi har izuwa na rufewa muna fata allah ya karba abin da muka gabatar allah ya sa mana a mizani shi kuma malam da yake ta kokari ba dare ba rana shine nan shine nan muna fata allah ya kara lafiya da nisan kwana allah ya kara ilimi mai amfani allah ya kara ba da ikon lafiya da kuma amfanar da al'umma baki daya dukkanin yan uwa da suke ba da gudunmawa muna fata allah ya saka wa kowa da alkhairi allah ya sa a mizani kuma yadda muke rufe wannan majalisin tafsiri Allah ya maimaita mana irin sa da yawa cikin rayuwarmu Allah kuma ya sa shekara mai zuwa zami ne a cikin masallacin islahu musa wannan cikin addu'o'in mu na fata Allah ya taimake mu ya kawo mana dauki rabbana innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma hasibna hisaban yasira اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم إنا نسألك إسلا هنية وميتا سويا ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسلمين العالمين الحمد لله